Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 6 ga watan Mayu shekara ta 2023. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya a jihar bauchi ta kama wasu mutane bakwai ciki har da wani tsohon hafsan sojin sama da wani basarake bisa tuhumar haddasa bore da ya yi sanadiyar rasa rai da dimbin dukiya wanda shine da kansa yana da kansa da wasu wanda suke koya masa baya kuma hakan ya sa ya nada wani karamin sarki a wannan gari na son da wannan ya jawo rikici tsakanin kabilu na wannan yanki din kamar kowace ranar asabar muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim kalmasi garba ke gabatarwa baya haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni to amma kafin duka waɗannan ga mahmud kwari da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labarun duniyar dubin dubatar 'yan birtaniya ne suka kaure da shewa bayan da suka hango sarki charles na uku tare da mai ɗakin sa queen camilla a kan farfajiyar shakatawa ta fadar buckingham a birnin london cikin annashuwa da farin ciki dandazon mutanen sun kai gaisuwar ban girma ga sabon sarkin nasu wanda aka mika wa sandar girma yau asabar a tare da sarki charles a farfajiyar shakatawar akwai manyan masu rike da sarautu da suka hada da ɗansa yarima williams da mai ɗakinsa madam kate da kuma jikokin sabon sarkin da dama dimban dakarun sojoji ne suka yi faretin ban girma ga sarki charles a fadar buckingham duk kuwa da ruwan sama da ake malalawa tun da fari an yi bikin mika sandar girmar ga sarki charles na uku a majami'ar westminster da ke tsakiyar birnin london bikin irinsa na farko cikin shekaru saba'in da suka shuɗe lokacin da aka ba da sandar girma ta kama aiki ga sarauniyar ingila marigayya queen elizabeth ɗan shekaru saba'in da hudu sarki charles ya hau gadon sarautar ingila bayan mutuwar mahaifiyarsa elizabeth a watan satumbar bara rahotanni sun ce wasu daga cikin 'yan birtaniya musamman matasa ba su nuna annashuwa da farin ciki ba saboda ɗimbin dukiyar da bikin ya lankwame jakadun bangarorin da ke fada da juna a sudan na shirye-shiryen fara tattaunawa domin samar da kwakwarar yarjejeniyar tsagaita wuta majoyi na gwamnatin amurka da na hukumomin saudi arabia sun tabbatar da cewa wakilan bangarorin biyu sun isa birnin jidda na kasar saudi arabia inda ganawar za ta wakana jami'ai sun ce tattaunawa ta biyo bayan yunkurin kasashen ketare na ganin cewa ya kamata ɓangarorin su zauna da juna a kan teburin sulhu wadda ake fatan za ta kawo ƙarshen yakin da ke wakana a ƙasar ta sudan jami'an gwamnati a sudan sun faɗa wa kamfanin dillancin labaru na associated press cewa amurka da ƙasar saudi arabia ne za su jagoranci tattaunawar A yau Asabar, Iran ta hallaka wani mai adawa da manufofinta ɗan asalin ƙasar Sweden mai suna Habib Farajolla Sha'ab. Hukumomin Iran sun ce Habib Sha'ab na shiga cikin aikace-aikacen ƙungiyar Ahwaz masu fafutukar aware daga Iran. gidan talabijin na kasar ya ce kungiyar ta kaddamar da hari a kan sojoji a shekara ta 2018 al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 25 a lokacin jami'an tsaro na iran sun taɓa tsare habib a kasar turkiya a shekara ta 2020 ko da yake ba a fayyace dalilan kama shi ba a wancan lokaci tuni dai sweden ta bayyana damuwa game da matakin mahukuntan na iran a kan habib ko da yake dama dangantaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami biyu bayan zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai da hukumomin sweden suka yi a kan wani jami'in ƙasar ta iran saboda rawar da ya taka wajen kashe fursunonin siyasa a iran a shekarar 1988 labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa jiya Juma'a cewa 'yan kwanakin nan da suka gabata ya gudanar da taruka daban-daban da shugabannin duniya kuma ta baya-bayan nan ita ce ganawar da ya yi da wata tawaga daga Majalisar Dokokin Amurka. a jawabin sa na yau da kullum ga al'ummar kasar shugaba zelensky ya ce a daidai lokacin da kasashen duniya ke tallafawa ukraine tamkar suna taimakawa kansu ne muna yin duk mai yiwuwa mu sanar da duniya ta san halin da ukraine ke ciki su fahimce ta kuma su agaza mata domin yin hakan kariya ce ga kasashen na duniya a cewar shugaba zelensky a hannu guda kuma rasha ta ce tana burin kwace birnin bakmut nan da 'yan kwanaki uku masu zuwa sai dai kwamandar dina ta musamman da ke fafatawa a yankin ya yi barazanar janye dakarunsa daga yankin muddin hukumomi a moscow ba su samar da ƙarin muhimman kayayyakin yaƙi ba nan da ranar goma ga wannan wata na mayu a wani sautin bidiyo da ya fitar a jiya juma'a kwamanda yevgeny prigozhin ya zargi manyan kwamandojin rundunar a birnin moscow da nuna halin ko'in kula da rashin nuna kwarewa da kwazo a sha'anin aikin soja an sami kyautatawar yanayi kaɗan ta fuskar mutunta 'yancin 'yan jarida a yankin ƙasar hong kong sai dai ƙwararru sun lura cewa har yanzu masu sana'ar aikin jarida da yada labarai na fuskantar ƙalubale a yankin. A wani rahoto da ta wallafa game da 'yancin 'yan jarida na shekara-shekara kungiyar kare hakkin ma'aikatan yada labarai da aikin jarida ta duniya wato Reporters Without Borders ta ce Hong Kong ce ta zo ta 140 a jerin ƙasashe 180 da aka wallafa sunayensu. Rahoton ya ce an samu kyautattuwar ta fuskar mutunta kafofin labarai a wasu wurare na ƙasar idan aka kwatanta da makin da yanki na Hong Kong ya samu ta wannan fuska a bara. sai dai rahoton ya ce hong kong na samun koma baya tun bayan da ta kaddamar da dokar al'amuran tsaro ta kasar a shekara ta 2020 kaddamar da dokar ya biyo bayan yaduwar zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ko da yake hukumomin kasar ba su fayyaci alkiblar dokar ba amma dai sun yi amfani da ita wajen kamawa tare da garkabe waɗanda ke caccakar manufofin gwamnati a cikinsu kuwa har da 'yan jarida. Mahmud Ibrahim Kwari kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta ba da sanarwar kama wasu mutane bakwai ciki har da wani tsohon hafsan sojin sama da wani basarakin gargajiya bisa zargin haddasa bore a ranar sha biyar ga watan da ya shige wanda ya sanadiyar rasa rayuwa da asarar dukiyoyi hakan ya biyo ne bayan ayyana naɗin wani karamin hakimi da aka gudanar ba bisa ka'ida ba a ƙauyen sang da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin bogoro ta jihar Bauchin. wakilinmu abdulwahab muhammad na dauke da karin bayani boren ya janyo sanadiyar bunka wuta wa gidaje sama da sittin. barnata dukiyoyi mai tarin yawa da kuma rasa ran wani dattijo mai shekaru saba'in kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi sp wakil ya shaida mini a hirata da shi ta tarho gidaje ne wanda aka samu sun kone kusan gidaje 65 mashina guda uku dukiyar mutane wanda aka rasa da adadi ba za ka iya irga mutane sun yi asara sosai akwai doho mai shekara saba'in wanda ake kiran shi da dalami su wayanda suka fito wannan zanga-zangan su kuma mutanen da wannan shi mai littafin da ake kiransa mr matthew shaya shine wanda shi kuma wannan ya kuma sha ko ya naɗa shi a matsayin mai littafi to a wannan ne bai daɗi wa mutanen gari ba shine kawo wannan tashin tashin kwamishinan yan sanda na bauchi cp aminu alhassan ya daga ya ba da umarni ma dpo na shi a nan ogoro ya duk abin da zai wa'in nan wanda suka tada wannan zaune tsayin a kamu. su to allah ya ba mu nasara a wannan lokaci muka kamo mutum shida da shi ya komodo kwamishinan yan sanda da kansa ya tura mashi gayyata kan cewa ga abin da yake faruwa kuma muna so mu ji ta bakinsa to tun a wannan lokacin ya kuma bai tashi honor ne invitation don wa basu shekaran jiya. wato sp wakil idan na fahimce ka da shi wannan mai littafi da shi wannan retired air commodore din duk suna hannunku. ai mutum bakwai ne shi air commodore da kansa shi ya kamo da ku komo retired mai shekara saba'in da ɗaya wai mati ishaya mai shekara hamsin da shida wai yakubu bara mai shekara sittin da biyar akwai apollos hassan mai shekara saba'in da biyu akwai nathaniel joshua mai shekara arba'in akwai abenagu zakka mai shekara talatin akwai james danjuma mai shekara sittin da biyar wa'annan duk mun gurfanar da su gaban kotu a yanzu da nake muka magana kotu da ta rimani su a gidan wakafi. to halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar bauchi ta ce ba za ta bari ba ta gari su rinka karan tsayewa dokokin ƙasa ba kamar yadda babban mai baiwa gwamnan bauchi shawara a fannin labaru ya shaida mini abun kaito da kuma wani abu da ya karya doka da sabawa ibin a hankali ma sai wani ya je ce shi ne shugaban wannan kabila na sayawa chief wanda shi ne da kansa ya da kansa da wasu wanda suke goya masa baya kuma hakan ya sa ya nada wani karamin sarki a wannan gari na son to wannan ya jawo rikici tsakanin kabilu na wannan yanki din gwamnatin jihar bauchi da tsari da kuma yanayi na yadda ake nada sarakuna na yanka da hakimai da dagatai da dukkan dai wani abubuwa da ya jibanci sarauta to ba a yi wa yannan ka'idodin ba kawai ka je ka ce kai ne ka sa kanka ka ce kai ne kawai sarki na wani kabila ba tare da bin doka da oda ba wannan gaskiya karan tsaye ne kai tsaye wa doka da odan jihar Bauchi. Ta bakin mai ba da shawara kenan wa gwamnan jihar Bauchi a fannin labaru Comrade Muktar Gidado Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. a gaida na musamman kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta Afirka afirka akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya za shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Ko me ya kawo rikicin ƙasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a ƙasar? Mai tambaya mai nasara nasara kuntuwa. Assalamu alaikum BOA Hausa. don Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan fari a wasu ƙasashe da ke ƙuryar Afirka da ma wasu yankuna na ƙasar China da ke nahiyar Asiya a lokacin da wasu ƙasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Malam Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita idan mai tambayar malam mai nasara nasara funtuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu a shiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo daga wurin dr mahadi abba na jami'ar modubba adama da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce lallai rikicin sudan na baya baya nan wato wanda ake ciki yanzu ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu wato sojojin kasar ne wayannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin sudan babban su wanda ake kira general abdul fatah burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi umar albashar lokacin da yake mulki asasa assasa sojoji na musamman nan general nasu shine general muhammad hamdan dagolo to wayannan mutane mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu suna faɗa tsakanin su ne guda biyu dinnan suna faɗan waye zai ɗauko mulki ana shirin za a mai da ƙasan turbar dimokuraɗiyya a cikin wannan shekarar na 2023 to rigiman da ake ciki waye daga cikin su zai jagoranci sojojin ƙasan in an mai da ƙasa a ƙarƙashin dimokuraɗiyya domin yanzu shi general abdul fatah burhan shi ne yake jagorantar sojojin ƙasar Sudan wato Sudan Army Forces. shi general muhammad hamdan guma yana jagorantar sojoji ne na musamman ba sa karkashin sojojin sudan wanda shi na gaya muku daga farko shi umar albashir ya assasa lokacin da yake kan mulki to in sudan yanzu za ta koma turbar dimokuraɗiyya waye daga su zai jagoranci sojojin sudan wannan rigima ne ya faɗo tsakanin mutane nan guda biyu kowa yana so ya jagoranci sojojin nan asali ma ba sa son barin mulkin ma gaba ɗaya shi yasa suna faɗa tsakanin su wannan faɗa tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigiman da ake ciki a cikin Sudan yanzu amma wannan rigimar ina ta samo asali ta samo asali ne tun zamani shi Umar Albashar lokacin da yake mulki kaga shi ya yi mulkin Sudan shekaru talatin da wani abu a wannan shekarun sana talatin in kun tuna akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan akwai sojoji na musamman wanda shi Albashar din ya assasa wato Janjaweed suka taya shi faɗa a wannan lokacin da aka gama faɗa da wa'annan mutanen 2003 fa kenan muke magana nan shekaru da dama da suka wuce shekaru ashirin kenan sai ya ɗauko su ya zo ya haɗa da su a 2013 ya ɗauke su ya sa ya kira su special forces ya bar sojojin ƙasan a gefe yana amfani da su su suke taya shi mulki su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki to amma kasa dan adam ko yaushe in ka ɗauko shi ka kawo shi kusa da kai dan adam Allah ya shi mai son mulki ne koya yake da suka zo kusa da shi albashar

a 2013 suka zana da shi har zuwa 2019 sai shi wannan general muhammad hamdan din ya haɗa hannu da kuma ƙarfi da yaji da wannan hafsan sojojin sudan wato general abdul fatah burhan suka haɗa hannu kuma suka shirya wa shi albashar makarkashiya suka kore shi shine aka yi ku na 2019 inda aka sallami shi aka kama shi umar albashar aka je aka kulle shi sa'annan 'yan siyasa suka tashi wu kamar za za su yi wani rigima na ɗan lokaci kaɗan sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu to ku zo mu haɗa mana mu yi civilian military government wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma 'yan siyasa a ciki wato gwamnatin haɗaka sai aka kira su aka zo aka haɗa to wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati su ne masu dola da kuma babban ɗan siyasa da yake ciki wanda yake cikin wannan haɗakan shine abdullah Hamdok suka zanna 2019 zuwa 2021 wato shekara biyu ko kuma za za will ce by 2021 sai su wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki suka sallami wannan dan siyasan aka cire shi a layin mulkin kasar hasali ma tun lokacin da suka sa shi su wayannan sojojin guda biyu sun ɗauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin sudan suka ɗauke shi suka sa ma kansu suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu daga ƙarshe suka zo suka kore shi a 2021 wato last 2021 eh, sai su guda biyu din suka ɗauki mulkin sudan gaba gaba ɗaya suka ma suka sa ma kansu su ne sojoji su ne gwamnati su ne waye duk abin da ka sani a Sudan su wannan mutanen guda biyu to amma har yanzu abin da na gaya muku a farko na dan adam ko yaushe mulki yake bukata ko ya yake to yanzu waɗannan mutanen guda biyu da suka haɗa kai suka kori albashar umar albashar suka haɗa kai kuma suka kori shi abdallah hamdok wato ɗan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi umar albashar to yanzu faɗa ne ya ɓarke tsakanin su wani abin da ake cewa personality clash conflict between two personalities wayannan mutane guda biyu din kowa yana son mulkin kasan irin abin da ya faru a Najeriya ne civil war da muka yi a Najeriya shekaru da dama da suka wuce wato conflict ne tsakanin shi general Gawan da kuma general Ojuku a Najeriya an yi irin wannan rigima aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a Najeriya daga ƙarshe da aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Najeriya ta fi ƙarfin Ojuku to wannan rikici da ake da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne wato shi General Muhammad Hamdan yana jagorantar sojoji da ake kiran su RSF wato Rapid Support Forces wanda na gaya muku shi General Bashar ya assasa lokacin da yake kan mulki shi wannan babban hafsan sojojin Sudan kuma ana kiransa Abdul Fattah din nan dukkan su biyu suna bukatan su zama shugaban kasa a ƙarƙashin sojan na kasar Sudan to wannan faɗa ne tsakanin mutane guda biyu to a. amma akwai mutane daga baya wanda suke supporting nasu cikin su shi wannan hamdan din nan tana supporting nashi tana goyon bayansa suna bukata su yi aiki da shi shi kuma wancan abdul fattah yana samun support na irin su america da saudi arabia wanda ba sa bukatan shi hamdan ya samu mulkin kasan to kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin ƙasa suna taya mutane guda biyu fada to kamin a samu mafita yana da wahala yanzu irin rikicin da sudan ta shiga dinnan sai dai addu'a Allah ya kawo karshen ta domin alama ya nuna dukkan su biyu ba wanda yake eh, yake tunani zai sassautawa ɗaya don a samu mafita a cikin wannan rigimar shine muna addu'a Allah ya kawo karshen wannan fitinan a mutane su taya su da addu'a kuma ka san ita sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida wa'annan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki kuma za ku duba kasashen da suka zagaya ita sudan kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu wato irin su libya ok libya chadi ethiopia da egypt da sauran waɗannan kasashen da kuka sani duk suna daga cikin kasashen da suke kara kawo wa sudan rikici na cikin gida domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu kasan ita sudan allah ya mata karfin arziki na ƙasa to kasashen duniya suna ganin duk wanda yake control yake samun control na leadership na sudan za su iya samu wani abu to sai dai daga ƙarshe muna addu'a allah ya sa wayannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen sudan mafita sai kuma maimacin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan afirka da asiya Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin a Agadas, jamhuriyar Nijar, Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadas, Malam Abubakar Nafi'u wanda ya ce. babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan afirka abin da shafi yankin su somaliya su ethiopia su eritrea su kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin shamun ruwan sama sun samu shekara ɗaya biyu zuwa biyar ba samu ruwan sama ba in ka ɗoka musamman muna bisa yankin mu afirka ta yamma mu musamman ma munan nijar ba komi muke kawo mana fari ba muna illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisu kan yadda muke so mu shi shefkin mu noma noma mu amma tashi hankali ya mamaye su in ka ɗauka yanzu kamar yankin somaliya da ethiopia su duka kaga wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankula shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma fifiko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su cikin fari na yunwa da rashin abinci to yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fuskantar fari wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka mu a bana ruwan da muka gani muka samu an ji ma mu da an ga ruwa shekara shekaru da an ga ruwa kuma banda haka nan ma babban matsalar mu ne Niger muna fama da rashin hanyoyin ruwa hadda sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi an yi gine-gine bisa hanyar ruwa shi ma wannan ka gani yana iya kara ambaliya me yasa inda ruwa suke bi da inda kasa hanyar sai yanzu an zo an sai da an yi gidaje shi ke ka haka na. to me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar asiya har da kasar china abin da yasa china take fuskanta harka fari in ka lura kasar china abin ai tana da yawa in ka ɗauki murabba'in kasar china a duniya ta zo biyu ko ta uku su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma mayan kamfaninnika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurɓata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma iska harka fari kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kahon afirka za su tunkara waɗannan matsalolin abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su dole sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haikan bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Maduba Adama Adamawa Najeriya da Malam Abubakar Nahiu na birnin Agadas Jamhuriyar Nijar da wakilanmu Muhammad Salisu Lado da Hamid Mahmud da mu da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. To Badalla, kada manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za ku ji labaran wasanni. Wasanni a takaice. Messi ya nemi ahuwar PSG bayan dakatar da shi da ta yi. A wannan jima'a da ta gabata ne dai dan wasan nan Lionel Messi ya nemi ahuwa sakamakon balaguron da ya yi zuwa Saudiya ba tare da izini ba wanda ya kai ga dakatar da shi da kungiyarsa ta Paris Saint germain ta yi a wani sako da ya wallafa a shafin dandalin sadarwarsa na Instagram mai mabiya miliyan da da takwas ya nemi abokan buga wasansa da kuma kungiyarsa su yafe masa kungiyarsa ta PSG ta dakatar da Mason ne bayan ya gaza halartar atisaye a ranar Litinin kwanaki guda bayan kashi da suka sha a gasar Lingwe. Leon Messi ya tafi Saudiya ne ba tare da izinin kungiyarsa ba don kammala batun kwantiraginsa da ofishin yawo bude ido na kasar. Wannan lamarin da ya auku dai ya sa ana bayyana shakku kan ko Messi zai ci gaba da zama a PSG bayan karshen kwantiraginsa na shekaru biyu a kungiyar. Ni dai ni ne aka fi sani da Coach Sabo Zico. Na rikin first technical advisor na Adamawa Queens da kuma ƙananan timatimai na cikin jihar Adamawa. Alan hakika wato shi Messi tun daga aka da daga World Cup din nan mutane ma suna dan zargi kan PSG kan sun ni ban kwana da shi Messi din. Ya zo wannan kungiya saboda zai taimake su su samu Champions League din nan. Ya zo at the wrong time. Players da ya kamata ya samu su taimaka masa su kamar yadda yake a Barcelona lokacin babu. Lokacin da aka zo aka ce Saudi ta bashi jakada mm. na hukumbu da Lido din kuma da ya dawo daga World Cup ya duba ya ga feature din sa a wannan PSG sai fara kashe jiki dai haka saboda ya samu su rabu lafiya wato ana so a sasanta a rabu lafiya ne saboda kara zuwa fara ji haka haka ce dama shi bai da da su sa shi a gaba to duk wannan shi sa ya zo a hankali ya sauko su yi su contract kan da kyar zai sake contract da su idan muka leka wasannin premier da aka buga yau mako na 35 inda kungiyar wasan Chelsea suka buga da Bournemouth Chelsea tana da ci uku Bournemouth kuma tana da ci daya ita kuwa man city inda ta buga da leeds united man city ta samu ci biyu leeds united kuma tana da ɗaya wannan wasar da man city ta buga ita ce ta bata dama ɗarewa akan teburin premier da maki 82 ita kuwa tottenham da crystal palace suka tashi ci ɗaya da nema inda tottenham ta ci crystal palace ɗaya har yanzu dai a fagen premier league inda wolf suka buga da aston villa inda wolf ta ci aston villa daya. kungiyar newcastle united bata da kuɗin da za ta iya ɗauko fitattun 'yan wasa irin su neymar na A Paris ST Germany da kuma Cristiano Ronaldo na Annas. A cewar kocin kungiyar Newcastle dai tana ɗaya daga cikin kungiyoyin da suka fi arziki a duniya bayan da asusun zuba jari na Saudiya PIF ya sanya ta a watan Oktoba na shekara ta 2021. Rahotanni dai yana nuna alakan ta kulob din da daukan Neymar da kuma Ronaldo. Kocin kulob din dai yace ce Neymar da Ronaldo kowa ya sani suna daga cikin fitattun 'yan wasa a duniya amma babu isassun kudade da kungiyar za ta iya ɗauko su lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. dibin dibatar 'yan birtaniya ne suka kaure da shewa bayan da suka hango sarki charles na uku tare da mai ɗakin sa queen camilla a kan farfajiyar shakatawa ta fadar buckingham a birnin london cikin annashuwa da farin ciki dandazon mutanen sun kai gaisuwar ban girma ga sabon sarkin wanda aka miƙa wa sandar girma a yau dinnan asabar jakadun bangarorin da ke fada da juna a sudan suna shirye-shiryen fara tattaunawa domin samar da kwakwarar yarjejeniyar tsagaita wuta majiyoyi na gwamnatin amurka da hukumomin saudiya sun tabbatar da cewa wakilan bangarorin biyu sun isa birnin jidda na kasar ta saudiya inda ganawar za ta wakana an sami kyautattuwar yanayi kaɗan ta fuskar mutunta 'yancin 'yan jarida a yankin kasar hong kong sai dai ƙwararru sun lura cewa har yanzu masu sana'ar aikin jarida da yaɗa labarai na fuskantar ƙalubale a yankin a wani rahoto da ta wallafa game da 'yancin 'yan jarida na shekara-shekara kungiyar kare haƙƙin ma'aikatan yada labarai da aikin jarida ta duniya wato reporters without borders ta ce hong kong ce ta zo ta 140 a jerin kasashe 180 da aka wallafa a gaida Mahmud Ibrahim Kwari masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. kafin mu sallama da ku bari mu mika gaisuwar wato taya murna zuwa ga iyalan gidan liman yalaudu wato abubakar yalaudu sanyin na da kuma na marigayi alhaji yahaya dan tuwa sanyin na bisa ga ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi insha Allah wato abubakar sabo liman sanyin na da kuma fa'iza buhari yahaya dan tuwa daura auren da za a yi in Allah ya kai mana rai ranar asabar ta sama kenan za mu ce. a 20 ga wannan wata na mayu na shekara ta 2023 da karfe 11 na safe za a kuma yi wankin ango a gidan wato marigayi malam tukur umar a ke da ke nan garin sanyin na da fatan allah ya sanya alkhairi kuma allah ya ba da zaman lafiya ya ba da zuri'a ɗaya ba yanzu ka madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma dadi balawai da ya haɗa sauti ya kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.